وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم الله بيتي مكيكو دا ملائكو با بشارة غريكو يا مني أكان تشيوا زيتي مكيكو أكان مكيانكو kuma don zukatanku su samu natsuwa da yaƙinin samun nasara, sannan samun nasara ba daga yawan adadi ba ne ko yawan tanadi, a'a, kadai nasara daga wajen Allah maɗaukakin sarki take. Hakika, Allah mabuwayi ne a cikin mulkinsa, babu mai rinjayarsa kuma mai hikima ne a cikin shari'arsa da abin da ya tsara.